Hassan Isa Bello lambarta amma an fi sani na da Amir a harka na na waka an fi sani na da Amir. suna na Hani Bello Ibrahim amma an fi sani na da Hani Dili. Ba mu da ƙaramin mawaki saboda sometimes ina ganin irin su da America da ina ne su Justin Bieber da wane ne duk suna da kananan mawaka kuma ni sai na ga arewa ba mu da ɗan ƙaramin mawaki su mutu wannan da shine abin da ya ja hankali na na fara waka ni ma na ga arewa ba mu da karamin yaro shi yasa na fara waka kuma ni gado na yi ba koya ne ba gado ne a wajen babana ni da ke kallo karki mai da ni wani wawa ko kuma dolo rannan kin bullo canan ta na kika zace kin mun gwalo halin ya sha bamban da irin naki ba ne aski wannan barinki mu da fai ɗinki wannan ɗan ba ƙara kano kano Allah kare ka mu har da makotanta malamanta ɗalibanta har ma bakinta don girman ka da ma masu maka bauta ɗaukaka ta duniya ko ina a santa ka ji kan mamatanta ka buɗe basira ta ka ɗauka ko haka ta da kankanta ishe boy hani nake wace jihata kan kano tara ba zan so ku fahimta gidan kuɗi da mulki har ma da sarauta in kana musu ɗan matso ka jalgaita mukan sassaƙa turmi tirmi ya mata mukan kara ma baki da sun zo kunta ga mu da tarbiyya iyaye su mana gata islamiyya da boko muna yin makaranta kwalta an kai shi ne ga yan karota na bar ku lafiya kano da makotanta mutala na ba hip hop sai sun zo na da tsani an fi dan karamu su kan fushi a rami da small house rapper so far when the move ka fara testina a kan you a rope fresh boy young boy da muke da big boy biyar millions of sunan makarantar mu ta azimu rasul kuma waka ba ta hana ni karatu Dan sai dan sai sai ba ma makaranta nake yin waka sunan makarantar mu zamani grammar international school kuma gaskiya ni ma waka ba ta ni karatu boa BOA BOA ni da ke kallo kan ki mai da ni wani wawa ko kuma dolo nan kin bullo tsirin ta gaba na zace kin mun gwalo halin ya sha bamban da irin naki ba ne aski wannan mu da muke mu da fain dinki wannan dan ba ƙara BOA BOA BOA BOA BOA BOA we're the best we have another best waɗanda na wakilta da sun tuna tsari an bi ɗan garin musu da kafin a rami kuma an the rafa I'm mu ka fara testa tsina a kan haihuwar rami fresh boy young boy ina kuke ga big boy da damiru hajiya mun zagari i'm so fly